yammacin asabar hudu ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa ala'alihi wa sallama na da shekara takwas daidai da daya ga watan afrilu shekarar miladiya ta da bakwai wannan shine kasad na da goma sha bakwai. daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imamul muhaddithul mufassirul faqih abu abdullah muhammad ibnu abi bakar zura'i ad wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim al-jawziya shaykhul islam as-sani Allah ubangiji ya gafarta masa littafin zadul ma'ad mawsu'a ce ta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da karantawa da tafarki da tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya gudanar da rayuwarsa da al'amuransa malamai suna jinjina ga ibnul qayyim dubi da wannan aiki da yayi da kuma kasancewa yayi wannan aiki alhalin yana kasar makka inda ya je aikin hajji nesa da kayan aikin sa da Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi idan ba manta ba ibnul qayyim yana mana bayanai akan rajjahantar da cewa lallai aikin hajjin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi shine kirani tare da ainihin wato hadaya da ya shigo da ita wadda ya koro tun daga madina za mu tashi akan inda ya ce wa tarjihun khamisu ashar ga kuma fuska ta goma sha biyar daga cikin fuskokin da ke rajjahantar da cewa aikin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama kirani wa huwa annahu qad sabata anna al-tamattu'a afdalu min al-ifradi liwujuhin kathira yace wannan shine cewa ya tabbata a ilmance cewa aikin hajjin tamattu'i ya fi ifradi falala ta fuskoki da yawa minha daga cikin fuskokin annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama amarahum bi faskhil hajj ilayhi saboda annabi alaihi salatu wassalam ya umarci sahabbai waɗanda ba su koro hadaya ba cewa su warware haramarsu ta ifradi su mai da shi zuwa tamattu'i wa muhalun an yanqulahum min al-fadili ila al-mafduli kuma abu ne da ba zai yiwu ba a ce ya cire su daga abin da ke da falala zuwa ga abin da ba shi da falala ma'ana in ka ce uh, ifradi ya fi tamattu'i to cewa da ya su bar ifradi su kuma tamattu'i to kamar ya ce ne su bar abin da ya fi falala su kuma wanda ke ƙasa da shi a wajen falala to wannan kuma ya saba wa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da karantawarsa to kenan haka yana yana nuni izuwa ga cewa lallai abinda aka ce su koma su yi yafi wanda aka ce su bari falala wa minha daga cikin fuskokin kuma annahu ta'assafa ala kaunihi lam yaf'alhu bi qawlihi shi kanshi annabi alaihi salatu wassalam ya nuna damuwarsa ya ji takaicin kasancewa shi ma ba ta tamattu'i yake ba da yace lawistakbaltu min amri mastadbartu da a ce na ga gaba gare ni ko na san al'amarin gaba gare ni yadda na san al'amarin baya gare ni lama suqtul hadaya da ban taho da hadaya ba wala ja'altuha umratan kuma da ban taho da hadaya ba ni ma da na warware aikin haji na na mai da shi ta tamattu'i wa minha daga cikin fuskokin annahu amara bihi kullu man lam yusqil hadiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci duk wani wanda bai koro hadaya ba cewa lallai ya canza aikin hajjin sa zuwa tamattu'i wa minha daga ciki akwai annal hajjal ladhi istaqarra alaihi fi'luhu wa fi'lu ashabihi alqiranu liman saqal hadaya cewa aikin hajjin da aka tabbata akai manzon Allah yayi sha aikace sahabbai suka yi aikace shine kirani ga wanda ya koro hadaya wattamattu'a liman lam yasuqil hadiya sannan tamattu'i ga wanda bai koro hadaya ba liwujuhin kathiratin rairi hadhihi saboda fuskoki da yawa banda waɗannan da aka ambata guda goma sha biyar wal mutamatti'u idza saqal hadiya shi ko mai aikin hajjin tamattu'i idan ya koro hadaya fa huwa afdalu min mutamatti'in ishtarahu min makka ya fi falala fiye da mutumin da yake ainihin wato shi ya zo ya sai hadayen ne a makka bal fi ahadil qaulaini yace a ɗaya daga cikin zantuka guda biyu ma la hadaya illa ma jama'a fihi bainal hilli wal harami babu hadaya sai wadda aka hada tsakankanin kasancewarta a cikin hillu da kuma kasancewarta a cikin harami ma'ana ya zama an shigo da ita haramin ne bayan da tana cikin hillu <clears throat> fa idza sabata hadha yace to in wannan ya tabbata fal qarinu sa'iqu afdalu min mutamatti'in lam yasuq to kenan mai kirani wanda ya koro hadaya to yafi falala fiye da mai tamattu'i wanda bai koro ba wa min mutamatti'in saqal hadaya kuma ya fi falala fiye da mai tamatu'i wanda ya koro hadaya da annahu qad saqa min hini harama saboda shi mai kirani ya koro hadaya tun daga sanda ya ɗau harama a wajen harami wal ma ya suƙul hadaya min adana da hilli shi ko mai tamatu'i yakan iya koro hadaya ne kawai daga wuri mafi kusa da harami fa kaifa yuj'alu mufridun lam yasuq hadayan to ta ya za a yi a ce ma a sanya mai ainihin wato ifradi wanda bai koro hadaya ba afdala min mutamatti'in saqahu min adna al-hil fiye da mai tamattu'in da ya koro hadaya daga wajen hillu ba zai yiwu ba fa kaifa idza ja'ala idza ju'ila afdalu min qarinin saqahu min al-miqat to ina kuma ga idan aka ce an mai da shi ya zama watin ya fi falala fiye da mai kirani wanda ya koro hadaya daga miƙati wa hadha bihamdillahi Ya ce wannan abu ne a bayyane amma bana jin ya bayyana gare mu ko ba haka ba yana kokarin fadala ne tsakanin nau'o'in aikin hajji da sai tabbatar da cewa dai shi wanda yayi ifradi to yana ƙasa gaba daya to ya rage yanzu wanda suka yi da mai kirani da mai tamattu'i to mai kirani shine wanda ya koro hadaya tun daga miƙati ya sako haraminsa tun daga miƙati kuma ba zai warware ba har sai ya yi ayyukan da ake ranar goma ga wata mu kiyaye wannan shine mai kirani mai tamattu'i kuma iri biyu ko dai mutumin da ya ɗauko harama daga miƙati ya taho ba shi da hadaya sai da ya zo makka sannan ya sai hadaya a cikin harami kuma ya warware ihraminsa bayan ya gama umra ya sake sanya ihraminsa ranar takwas ga wata ya je sauran ayyuka wannan shine mai tamattu'i alladhi lam yasuqul hadiya to akwai kuma mai tamattu'i wanda zai ɗauko harama daga miƙatinsa bai da dabba amma in ya zo kafin shiga garin Makka sai ya sai dabba sai ya shiga da ita ko mun gane kaga shi ma ya koro hadaya amma korowarsa ta bambanta da korowar mai kirani shi daman tamattu iya ɗauko kuma sai da yabo bakin kasuwannin da ake yi galibi a bakin haramun sai sai hadaya ana ko kuma yana shiga makka sai sai hadaya tun kafin ya cire haraminsa to shine sai shi ibnu qayyim ana yake cewa wanda ya koro hadaya daga miƙati yake kirani to ya fi dukkanin sauran falala saboda aikin koro hadayan ƙarin wani abu ne a cikin manasiku wanda ya sai hadaya a bakin harami mai tamattu'i shi ke biye da wancan a falala sai kuma wanda bai siya ba sai da ya shigo makka shi kuma shi ke biye da wancan a falala tilka'iyan kuma wanda bai ambata ba shine wanda kuma bai yanka ba sai dai ya azumi salasatu ayyamin fil hajji wa sab'atin idza rajatu kaga shi kuma shi ke biye da waɗannan kamar yanzu ya raba aikin hajjin kala biyar kenan ko me kirani me tamattu'in da ya sai hadaya a bakin harami me tamattu'in da ya sai hadaya a cikin harami me tamattu'in da ya azumi sai me ifradi shine cewa hadha wadihun bihamdillah <laughs> injibul ibn qayyim amma zaka ga ba irin yanda yake tsammani bane saboda shi kokarin shi ta caji ne sosai ina fata mun gane wannan to amma wannan maganar da ya faɗa malamai ba su sallama mai ita take haka ba yadda ya wannan jeren giyar malamai ba su sallama mishi ita take ba shi ya ɗauki wajihin manzon Allah aikin hajin da ya aikata to babu shakka akan mai falala ne kuma Allah ba zai bari manzon shi yayi abin da ba shi ne mai falala ba saura kuma su yi wanda ya falala Allah yana zaɓa manzon shi komai mafi kyau ne da iyalan shi da ƴaƴan shi da irin tunaninsa da irin abincinsa da littafinsa da sahabbansa da al'ummarsa da irin ayyukan da Allah ya ɗaura masa yi hatta halittarsa duka ta fita kowa komai na shi ya na kowa ko to ba zai yi a ce aikin hajjin da annabi ya yi kuma na wani ya fi shi wajihin da ya kalla ke da aka sai ya ɗaura eh, eh, eh, aikin hajji kirani mai hadaya sai ya ɗaura shi akan kimma wanne ke biye da shi to sai kuma ya biyo da wanda ya sai hadaya a waje saboda ganin ƙarin wahalar da ya sha daga nan kuma sai wanda ya sai hadaya a cikin harami wanda wannan kuma na uku a bisa ta hakiki shine mafi kyau saboda asalin mabda'in ba shine shan wahala ba shan wahala ba shine ma'aunin kan aiki ba musamman saboda shi wannan kiranin da manzo Allah yayi mun ji ya ambata cewa shi kanshi annabi yi buri da fatan ina ma da shi ya samu yayi kawai shi kirani yana zama wato sarƙaƙiya ne ga mutumin da ya riga ya koro hadaya babu shakka akwai falalar koro hadaya amma in ba don wannan sarƙaƙiyar ba saboda mabda'i na addararu yuzal cutarwa da kunci ana kore shi a cikin addini akwai alkuliyatul khams wanda ake gina ka'idojin fiqh a kansu daga ciki akwai al'umuru bi maqasidiha ad yuzal sannan daru'ul mafasid muƙaddamin alajabin jabil da sauran su karanta littafin ainihin al wa wan na al'imamu imam ya tattauna dalla dalla a kansu to daga ciki ka'ida ad yuzal da sauran irin su alyakinu yaqinu la bi shakk to wannan ka'ida ta ad-dararu yuzalu ita ce nan. aka yi aiki da ita aka cire wa mutane ƙuncin da za su shiga na sanya ihrami tsawon kwanakin da za su yi tsakaninsu tsakanin shigowarsu maka zuwa ranar goma ga wata da kuma ƙunci na kiwon ita kanta hadayar na fata mun gane da aka saukin aje a siya a ainihin yi bukata a lokacin da ake so a yi bukatar za mu ji wasu ƙare-ƙaren bayanai insha Allah daga Malam Muhammad Nasiru Albani a taƙaice. kafin mala albani muhammad nasiruddin al-imamu ahmad ibn hanbal arwaito cewa shi ma ya tafi akan afdaliya ta tamattu'i sai istisna'i yace ga wanda bai koro hadaya ba wanda wannan kuma shine asalin hakiki na matsala, shi kuma ibnu Hazimin ma cewa yi tamattu'i shine wajibi akan kowa sai wanda ya koro hadaya haka ya faɗa a cikin hajjatul wada'i shi. Ah, bari mu ji kaɗan daga cikin maganganun da Malam Muhammad ah, Nasiruddin Albani ya faɗa a cikin wannan ɗan ƙaramin littafi nashi mai albarka gashi Hajjatun Nabi sallallahu alaihi wasallama kama rawaha Jabiru kama rawaha anhu Jabiru ibn Abdullah wannan kamar kace dan uwa ne ga littafin Sifatus Salah yanda Sifatus Salah yake Sifatus ta Nabi sallallahu alaihi wasallama min at-takbiri ila taslimi ka annaka taraha wannan kuma Hajjatun Nabi kama rawaha anhu Jabiru ibn Abdullah asalin riwayar jabiru ta cikin sayin muslim da sauran littafai ita ce albani ya dogara a kanta ya tattara hanyoyinta a mafi yawan littafan sunna ya tattara a wuri guda to a cikin wannan mukaddimar da ya wannan bugun an yi shi a 1985 a shekarar hijira 1405 wanda suka buga shi sune al-maktabul islami ta malam zuhairu ash-shawish a kasar ainihin wato beirut kenan ko da dimashku to gashi a cikin mukaddima a shafi na goma yace saniyan nan sahuli kulli man arada al-hajja an yadrusa manasik al-hajji ala daw'il kitabi was sunnah yace muna yi wa duk wanda yake nufata tafiya aikin hajji nasiha jan kunne akan ya tsaya ya karanci ka'idoji na aikin hajji a bisa hasken sunna da hasken alkur'ani qabla an yubashira a'mal hajji dan tun kafin ya fuskanci aikin hajjin li yakuna tamman maqbulan inda Allah tabaaraka wa ta'ala dan aikin hajjin nashi ya zama cikakke kuma abin karba a gurin Allah subhanahu wa ta'ala yayi wasu maganganu da dama masu tsayi akai kafin nan yace wa inna ma qultu ala dawil kitabi was sunna li anna al malasika qad waqa'a fiha min al khilaf ma al asafi ma waqa'a fi sa'ir al ibadati min dhalika masalan Ya ce ina cewa ne ka koyi ilimin a bisa hasken ƙur'ani da Sunna saboda abin bakin ciki saɓani ya auku akan aikin haji kamar da ya auku akan sauran ibadoji sallah azumi zakka da ainihin wato gado da saki da ciniki da aure da duk sauran ibadoji da mu'amaloli za ka ga saɓani ya yawa a cikinsu a maganganun malamai Ya ce min zalika masalan daga ciki akwai halin afdalu an yanwiya fi hajjatihi tamattu'a amil qirana amil ifrad me yafi falala shin mutun yayin nufin tamattu'i ko qirani ko ifradi ala salasati mazahiba kowace fatawa a cikin nan akwai masu goyon bayanta wasu ce tamattu'i wasu ce qirani wasu kuma ifradi wallazina rahu min zalika inma huwa tamattu'u faqat yace amma Musa Albani abinda muke gani kadai shine ayi tamattu'i kama huwa madhhabul imami Ahmada wa ghairihi kamar yadda shine mazhabin Imam Ahmad da waninsa bal zahaba ba'dul ulama il muhaqqiqina ila wujubihi idza lam yasuq ma'ahu al hadiya wasu malaman ma sun tafi akan cewa wajibi ne matukar bai taho da hadaya ba minhum ibn hazm wa ibn al qayyim tab'an ibn abbas wa ghayrihi min as an samu wanda suka faɗi wannan magana akwai ibn hazm da ibn al qayyim zamu zo mu a gaba insha Allah kamar da suka bi magana ibn da sauran wasu daga cikin magabata وتجد تفصيل ذلك هذا القول تفصيل القول في تفصيل القول في ذلك في كتاب المحلى وزاد المعاد وغيرهما samu bayanai dalla dalla akan haka a cikin zadul ma'adi wannan namu kenan da ainihin muhallata ibn hazmin da wasun su walastu uridu al'an al-khawd fi hadhihi al-mas'alati bi tafsil yace ba ina so ne in kutsa cikin wannan mas'ala dan yin magana dalla dalla ba wa inna ma uridu an azkura bi an udhakkira bi kalimatin qasiratin tanfa'u insha Allah ta'ala man kana mukhlisan wa ghayatuhu ittiba'ul haqq ina so ne in tuna mana wata magana za ta taimaki duk wanda yake da ikhlasi wanda kuma gaskiya kawai yake nema walaisa taqlidal aba'i aw al mazahibi ba wanda yake so ya bi iyayen shi ko ya bi maza ba garin su ba fa aqulu sai in ce la shakka anna al hajj kana fi awwal ah, istinafihi iyahu ja'idan bi anwa'ihi thalathil babu shakka akan cewa a farkon sanda manzon Allah ya niyya aikin hajji ya kamo hanya to a lokacin aikin hajin ya halasta da irin waɗannan surori guda uku kirani tamattu'i da ifradi wa kadhalika kana ashabuhu sallallahu alaihi wasallama kuma a haka sahabai suka taho minhumul mutamatta wa minhumul qarin wa minhumul mufrid wani tamattu'i yake yi wani kirani wani kuma ifradi li'annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama khayyarahum fi dhalika kama fi hadisi Aisha radiyallahu anha saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su zabi game da haka kamar yadda ya zo a cikin hadisin Aisha take cewa kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala man arada minkum an yuhilla bi hajjin wa umratin falyaf'al wa man arada an yuhilla bi hajjin falyuhil wa man arada an yuhilla bi umratin falyuhil alhaditha rawahu muslim tace mun fita tare da manzon Allah sai ya ce wanda yake so ya hada aikin haji da umara kirani kenan to yi haka wanda yake so ya aikin haji kadai ifradi kenan to shi ma yi wanda yake so yayi umara ma'ana matu'i kenan ko to shi ma yi wannan hadisi muslim ya fitar da shi wa kana hadha at fi awwal ihramihim inda shajara wannan shine farkon al'amarin da ake akai sanda suka yi ihrami a wurin bishiyan nan ta Zulhulaifa kama fi riwayati Ahmada kamar yadda Imam Ahmad ya fitar a cikin Musnad mujalladi na shida shafi na 245 walakin an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yastamir ala hadha at sai dai manzo Allah bai ci gaba akan wannan ba bal naqalahum ila ma huwa afdalu min at-tamattu huwa at-tamattu sai ya canza musu zuwa ga abin da yafi falala shine tamattu'i duna an azima bidhalika alaihim aw ya'muruhum bihi wa dhalika fi munasabatin shatta fi tariqihim ila makka ba tare da ainihin farko ya zama cewa ya tirsasa musu ko ya ce dole ba a hanyar makka famin dalika hina ma wasalu ila sarfin wa huwa mawdi'un qaribun min at-tan'im daga cikin wuraren da ya musu wannan magana da aka zo sarif wani waje kusa da tan'im wa huwa min makkata ala nahwi asharata amyal wanda kaman mil goma ne hanyar madina daga makka faqalat aisha fi riwayatin anha aisha take cewa fa nazalna sarifa qalat fa kharaja ila ashabi fa qala man lam yakun minkum man lam yakun minkum ahada fa ahabbu fa ahabba an yaj'alaha umratan fa yaf'al yace to jama'a wanda daga cikin ku bai da hadaya in ya so ya canza ta zuwa umara wa man kana ma'ahu hadiyun fala wanda ko ke da hadaya haka ba zai yi gare shi ba qalat tace fal akhidu biha wat tariku laha min ashabi wani ya ji wannan shawarar ya mai da ta umara wani kuma bai ji ba mimman lam a ma'ahu hadiyun amma masu hadaya ne suka yi wannan aikin alhadifa muttafaqun alaihi wa ziyadatu li muslimin qarin mimman lam a ma'ahu hadiyun na muslimi wa min zalika yana mana tarihin wato tabawurat da suka mai da abin ya zama shine wajibi kenan daga baya kaga yanzu ya ba su zabi ana nan ana nan da aka ƙara gaba lamma sala sallallahu alaihi wasallam ila zituwa da aka zo butuwa wa huwa mawdi'un qaribun min makka wanda kusa ne da makka wa bata biha anan aka kwana falamma sallat subha qala lahu da aka yi sallar asuba sai ya ce da su man sha'a an yaj'alha umratan falyaj'alha umra ya jama'a wanda ke so ya mai da aikin haji shi tamattu'i ya maida shi tamattu'i akhrajahu shaykhani min hadith ibn abbas haka bukhari da muslim suka fitar da shi a hadisin ibn abbas walakin na ra'aynahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama lamma dakhala makkata wa wa ashabuhu tawaf al-qudumi lam yad'ahum ala al-hukm as-sabiq wa huwa al-afdaliyya to ana nan kuma kaji a karo na farko ya basu zaɓi a karo na biyu ya ce musu kaza yafi a karo na uku ya ƙara maimaita musu wannan kazan yafi amma da aka shiga makka ya dawafi shi da sahabban shi to bai bar su akan fifiko ba bal naqalahum ila hukmin jadidin wa huwa sai ba su umarni sabo akan a canza aikin haji a maida shi tamattu'i ga duk wanda bai da hadaya yanzu ba a matsayin zabi ba a matsayin umarni na wajibi fa innahu amara man kana lam yusuq alhadiya minhum an yafsakha alhajja ila umratin wa yatahallal saboda anan yayi umarni ne yace duk wanda bai da hadaya lalle lalle yanzu ba zabi bane ya canza aikin hajin shi zuwa tamattu'i faqalat aisha radiyallahu anha sai aisha take cewa kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala nara illa annahu alhajj tace mun fita tare da manzon Allah ba ma ganin komai sai cewa aikin haji za a yi falamma qadimna makkata tatawwafna bil bait da muka je muka yi dawafi fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mallam yakun saqal hadiya an yuhilla manzon Allah ya ce duk wanda bai da hadaya lalle ya warware harmashi qalat tace fa halla man lam yakun saqal hadiya duk wanda bai da hadaya ya warware wa nisa'uhu lam yasquna al hadiya matan shi na cikin wanda basu koro hadaya ba fa ahlalna sai suka warware haramun su gaba daya suka koma umra wal hadi al hadifa muttafaqun alayhi wa an ibn abbas nahawuhu bi lafzi fa amarahum an yaj'aluha umratan manzon Allah yace lallai a maida ita umra fata'azama zalika indahum sai al'amarin ya musu girma saboda basu saba da irin wannan ba a jahiliya suna kyamar aikin haji ta matu'i faqalu ya rasulallah ayyul hilli ya manzon Allah alaihi salatu wassalam wani irin warwarewa kake nufi ya yace alhillu kulluhu alhillu kulluhu zaka kanta da alhillu ya zama mubtada kenan kulluhu ko kuma khabarun li in mahzuf ko kuma alhilla kulluhu ai tahallalul hilla kullahu kenan muttafaqun alayhi wa fi hadisi jabir nahwahu ya zo a hadisin jabir irin wannan wa awdaha minhu ya ma wannan fitowa karara kama ya ati faqrata salisata ashara ila al-khamisa wal arba'ina a can cikin littafin kenan zai ji can ya bayyana a cikin gaba ta 30 da uku amin da da uku zuwa har gaba ta 45 idan kuma cikin littafin ni albani nasiruddin muhammad nasiruddin sai na ce faman ta'ammala hadhihi al-ahadith as-sahihata tabayyana lahu bayanan la yashubuhu raibun anna at-takhyira al-warid fiha inma kana minhu sallallahu alaihi wasallam li'idad nufusi wa tahayatiha litaqbala hukmin litaqbala litaqabbul hukmin jadidin qad yas'ubu walau alal al taqabbuluhu bi suhulatin li awwalin wahala idan ka kalli wannan da kyau zaka fahimci cewa waɗannan hadisai suna nuni ne zuwa ga bi a hankali a hankali wajen canza wani hukunci da aka riga aka saba da shi don kada a cire shaka lokaci guda ta yi wasu su kasa yadda da hukuncin su samu kansu a cikin ɗimuwa wajen karba duk da haka kaga sai da suka yi ta ja'in ja kamar dai faru game da al'amarin giya musulunci yana da nufin ya haramta giya gaba daya amma saboda yadda giya ta riga ta shiga cikin tunanin larabawa ta zame musu al'ada sai Allah ya ɗauki salo na irin wannan tadarruj ɗin wajen haramta ta farko aka ce tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasanan kuna samun maye da kuma arziki mai kyau kaga da zaran an ishara zuwa ga maye tambele to mai hankali zai fara baya baya akan ana nan ana nan aka zo aka ce ainihin wato a yasalunaka al khamr wal misr fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin-nas kace akwai zinubi da yawa da kuma amfani ga mutane wa ismuhuma khairun akbaru min naf'ihima abinda ke cikin su na zinubi yafi amfanin su daga nan wasu suka fara jan jiki suka fara jan jiki suka fara jan jiki to sai zama ran da aka zo aka ce innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amali shaytan fajtanibuhu ku nesa da shi sai zama kowa yanzu zuci shi tana shirye ta karba dama suna tawakkuin haka me zai gwada maka suna tawakkui shine mahaifin Anas da shi yayi shahada kuda cewa ana labarin fa mutumin nan yana shirin haramta giya shi kuwa Allah ya raba shi da rayuwa inda babu giya da aka yi je fada cikin kogi ya kashe kanshi Allah shi kifta ina fata mun fahimci wannan da haka ran da aka ce an haramta giya Anas ya ce haka garin Madina ya dinga warin giya da ake zubarwa sai da aka jika gaba ɗaya garin da giya da ake fasa tulunansu aka cika kwatan garin wasu ma sun taho sun yi safara sun shigo da ƴan ƙasar waje daga sham a bakin gari aka tare su aka ce musu wannan ai an haramta nan suka dinga fasa tulunan arzikin su ne da jarin su suka saka suka je suka siyo don su ci ba to irin wannan shine manzo Allah ya musu anan ya bi da su a hankali dan su fahimta sai kuma Allah ya taimake su sai suka fahimta din wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza amma daga karke suka gane cewa lalle watin al'amarin ga yadda yake kuma umarnin na wajabci ne kamar yadda ainihin malam albani ya tattauna anan umarni wajibi ne baya daukan ta'awili sai inda dalili sai mu tsallaka inda yace wa khulasatul qawli anna ala kulli man arada al-hajja an yulabbi inda ihramihi bil umra a takeice wanda diye nufin aikin haji sanda zai dauki harama to yace labbaik allahumma umrata summa yatahallalu minha ba'da da min as-sa'i bayna safa wal marwa bi qassi sha'ri sannan sai ya gama wannan umara bayan yayi dawafi yayi ainihin sa'ayi sannan yayi aski wa fil yawmi thamin min bil hijja yuhrimu bil hajj a ranar takwas ga wata kuma ranar tarwiya sai ya ƙara sabon ihrami ya ce labbaik Allahumma hajjan faman kana labba bil kirani wanda ya riga ya ɗauko kirani daga gida au alhajja al-mufrida ko kuma yazo da hajji na ifradi fa alaihi an yufsikha zalika bil umrati ita'atan li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne akan shi ya canza ya koma da shi umara saboda da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahu azza wa jalla yaqulu man la rasula faqad ata Allah wa alal ah, mutamatti ibada zalika an yuqaddima hadiyan yawman nahari wanda yake tamattu'i bayan nan sai ya ba da hadaya ranar sallah au fi ayyami tashriqi ko ya yanka ta sha ɗaya ko sha biyu ko sha uku ga wata wa huwa min tamamin nusuk cikon ibada ne wa huwa damu shukuranin wa laysa damu jabaranin jini ne na godiya ga Allah ba jini ne na gyaran aikin hajjin ba dan su suna cewa ne da a jahiliya wanda ya tamattu'i to yayi katobara a ce ya warware haramar shi har yana tare da matar shi a cikin harami a lokacin ayyukan hajji to dole sai yayi gyaran aikin hajjin shi yayi mushi dauri shine damu jabran to ba haka bane a sunna wa huwa kama qala ibn qayyim ibn al-qayyim bi manzilati al-udhiya lil muqim yace yana matsayin wato wato abin da naman layya ne ko dabban layya ga ainihin wato wanda yake zaune a gida kamar yadda wanda yake zaune a gida zai layya shi kuma wanda yake aikin haji shi kuma sai hadaya wa huwa min afdalil a'mali yayin da kuma yake wannan zubar da jinin a rana na daga cikin ayyuka mafi falala da Allah yake so a yi faqad jaa min turqin anna nabiy sallallahu alaihi wasallama su'ila ayyal a'mali afdalu an tambayi manzon Allah game da aikin haji aka ce wani irin aikin haji yafi kyau faqala al-hajju was-sajju yace ana son ya zama aikin haji wanda akwai al-hajju karfafa murya ƙara murya wajen labbaik Allahumma ya zama an ruruta garin musulmai da labbaik Allahumma a cikin harami kenan sauran garuruwa kuma a ruruta su da kabarbari na ranar aikin eh, ranar hajjul akbar da kuma sauran kwanakin ana so a ji ko'ina ina ya rude da kabbara da kuma can maka mashayir nan su rude da talbiya sannan sai kuma wasajju me asajj zubar da jini na hadaya da zubar da jini na ainihin wato layya waɗannan ibadu guda biyu a ranar aikin hajji ga ma'aikata aikin hajji da kuma layya kenan ga mazauna gida sun fi komai falala a wurin Allah in kana gida ka yi layya kuma ka wuni ka sake wuni ka sake wuni ka sake wuni kana kabbara in kana aikin haji ka yi hadaya sannan ka wuni ka sake wuni ka sake wuni ka sake wuni kana talbiya kana kabbara ina fata mun gane to Allah ya fi san duka irin wannan wannan hadisi malam yace sa'u ibn khuzaimah wal hakim wal zahabi wa hasanahu al mundhiri duk waɗannan malamai sun tabbatar da hadisin wal ajju raf'u sauti bi talbiya was sajju damil hadi kamar yadda muka fasara wa alaihi an ya akula hadi yana da kyau mutum ya ci daga hadaya kama fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah ya aikata haka alama ya ati bayanuhu faqrata 90 kamar yadda za a ji ainihin gabata casa'in wali wa liqaulihi azza wa jalla fima yuzbahu min alhadi fi mina saboda kuma abin da Allah ya faɗa game da abin da ake yankawa na hadaya amina ya ce fakulu min ha ku ci daga nama wa at'imul ba'is al-faqir sannan ku ciyar da mabukaci al-ba'is wanda ke cikin kunci al-faqir wanda yake mabukaci a cikin suratul hajj waɗannan su ne ɗan bayanan da muka so mu ƙara a nan waɗanda sai ka samu wani littafi sai ka bi shi dalla-dalla ka ji ƙare-ƙaren bayani waɗanda ba waɗannan ba insha Allah sai malam Muhammad ainihin Ibn Abi Bakar Zura'i Ibn Qayyim al ya ce fasdun ga wata gaba na'am na'am i bayanin yana kan hanya haka amma ba cewa ba wanda zai ƙara yin waɗancan ba musamman shi kirani ba zai yi a ce ba wanda zai ƙara yin shi saboda nassin ƙur'ani ya ba da hukunci akan koro hadaya kuma akwai falalar haka to wanda yayi wannan koro hadayar lazimi shine yayi kirani duk malaman da suka yi wannan maganganun daga shi kanshi albani da ibn qayyim da nan cikin littafin ah, zadul ma'ad da imamu ahmad suka ce tamattu'i yana ga wanda bai koro hadaya bane inda suka bambanta wasu suka ce wajibi gare shi su ne su albani da su eh, ibn qayyim da ibn hazm wanda wannan shine wajihi mafi karfi wasu kuma suke ganin afdaliya ne kamar shi imamu ahmad da wasu malamai wanda ba shi ba ka fahimta inda suka bambanta kenan kawai amma me hadaya wanda ya koro hadaya daga cikin harami to ya zai yi tamattu'i shi in ya tamattu'i ya saba wa nassin alqur'ani kuma ya saba wa aikin da manzon Allah ya a aikace domin da zai yi mai hadaya ya tamattu'i da shi manzon Allah ya yi kenan in za a ce ga aikin hajjin da aka soke to shine ifradi shi ma ba sokewa ba ne gaba ɗaya sokewa ne a cikin wusa, a cikin yalwan lokaci amma wanda ya zo cikin ƙuncin lokaci shi ne an riga an fitan mina ranar tarwiyya to wannan shi zai iya yin ifradi shi ne ba zai tsaya yin umara ba zai wuce ne kawai masha'ir to kaga in ya wuce masha'ir shi nashi ba kirani bane ba ta tamattu bane dan dawa ma'anan ifradi ya zama da kaje makka dawaful qudumi kawai zaka yi na gaisuwar shigowa maka kamar yadda ake tahiyatul masjidi kawai sai ka fita ka kama hanya ka wuce mashayir kana talbiya haka suke su kuma agunsa ada falalan wannan shine mene shine kowanne ibada ai mata tafiya ta takanas ta Kano daban takanas ta Kano ai mata daban to abinda kuma zai hana a karbi wajihin kai fahimta ga Sani saboda an samu a zamanin salaf da sahabbai da tabi'ai sun ci gaba da yin irin wannan sun ci gaba da yin irin wannan duk da an samu inkari daga wasu sahabbai yan uwansu wanda yake nuna kenan akwai sabani to sabanin sananne ne baka iya ka kautar da shi ko ka ce kawai ai a daina yi gaba daya kamar da su ma malaman duk baka suka ce ba sai dai a faɗi afdariya ko wajabci ko abin da yafi dacewa ko abin da yafi inganci ko a ce ga ta haƙiƙi amma baka iya kora ka ce babu wannan magana saboda akwai ta a cikin littafai amma kulasa ta shine ta hakikin mas'ala aikin hajji na tamattu'i kamar da malal albani fara nan shine wajibi akan musulmi dan shine manzo Allah ya sa wa hannu amma baya ga shi wani zaka iya yin wani mutum zai iya yin wani aikin hajjin daban gwargwadon kuncin da ya samu kanshi idan ya samu kanshi a cikin kuncin koro hadaya to wannan ya samu kanshi a kuncin dole yayi kirani saboda nassin alkur'ani da kuma aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya samu kanshi a cikin kuncin makara zuwa ga isa wajen wanda galibi mutane ne ba su samu wannan kuncin yawanci ba cika samu wannan kuncin ba ko jirgin yawo ne saboda akan rufe airport din kafin lokacin da za a shiga cikin wannan kuncin ta yi sai dai ma'aikata aikin hajji na cikin gida da suke ce mahujajul dakhil ko ko masu shigowa daga makwabtan kasashe Yaman da Kuwait da Dubai wanda suke zuwa da da ababen hawan da ba jirgin sama ba kaga su mota ne suna iya shigowa koyaushe wasu ma da kafa suke zuwa to hala su har yanzu suna iya samun kasa cikin kuncin makara ka zo ranar tara ga wata mutane sun riga sun fita ta yi ma har azahar ta yi an fara wukuf to da ka shigo kawai sai ka wuce arafa sai ka wuce arafa kai tsaye ka tarar da eh, mutane a can to waɗannan su suna iya yin ifradi ko tamattu'i ko kirani ya rage tambaya akan to idan hajjatul islam ce sai mutum ya zo ya yi kirani ko ya yi ifradi shin ta sauke mushi farlancin aikin haji ko ba ta sauke mushi zai ta matu'i magana mafi inganci shine ta sauke mushi amma bai yi abu mafi falala ba kamar yadda idan ka zo kai sallah azhar ka riski ruku'u na ƙarshe ka ƙarasa shin kayi azhar ko baka yi ba ka samu jami'i ko baka samu ba amma baka kai wanda aka fara da shi ba kuma saboda manzo Allah ya ce alhajju arafa kuma duk wanda ya tsaya arafa ko da ya samu wasu tasgaro a sauran ayyukan aikin hajjin shi yayi to waɗannan dai sune bayanai dalla dalla suna nan a cikin littattafai irin nan zamu ji wasu saura kuma akwai wasu a littattafai irin littafin ah, abin nan manasik kamar na shi ibn taimiyya din a cikin fatawa kamar littafin ibn al-qayyim a cikin watin hajjatul uh, wada'i kamar na muhibbuddin tabari da muka ishara akan shi anan a baya kamar littafin muguni na ibn qudamah al-maqdisi haka uh, littattafai dai da dama ga sanan burjik littafin imam an-nawawi majmu'u sharh al-muhazzab da sharhin sahih muslim badruddin al-aini a cikin Eh, Abdul qari Ibn hajirin a cikin fathul bari ga sunan dai sai iya abinda hannunka ya kai akai duk in ka je zaka karanta wannan sabanin sabanin shi sa malam albani ma fatahi ne Allah ya mishi kaje ya iya ya yassare mishi fadan wannan magana cikin sauki haka da kuma kasancewar shi mutum ne wanda yake mai tsayawa akan nasi zahiri ne shi game da nasi amma an ba haka ban kai ta kallon buga bugar da ake yanzu kaga Ibn qayyim anan kamar ya goyi bayan cewa kirani ke kan gaba ko to zaka ji kuma a gaba zai sake kuma ya ce kuma tamattu iyafi kamar da kaji albani ya da labari a nan na'am wanda ya ifradi in ya samu zai in bai samu babu kuma ya kan shi in yana da hade da ya tafi da ta daga nan yes kwarai ko ya halasta amma khilaful aula ne in kana da hade da zaka tafi da ta daga nan zariya ko kaduna ko kano ka biya mata kuɗin jirgi da komai ya halasta amma dan me za ka baka ka wannan wahala bayan ba shine kuma aula ba ya ce faslun wa amma qawlu man qala innahu hajja mutamatti'an tamattu'an halla fihi min ihramihi thumma ahrama yawm at-tarwiya bil hajj ma asawq al-hadi fa udhruhu ma taqaddama min hadith muawiya wadanda ku suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tamattu'i ne wanda yayi tahalluli daga tamattu'in sa'an nan ya sake ɗaukan harama ranar tarwiyya waɗannan suka ce ya ainihin yi irin haka bayan kasancewar ya shigo da hadaya to uzurin wanda suke wannan kuskuren shine hadisin muawiya da ya gabata annahu qassara an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bi mishqasin fil ashri cewa sayyidina mu'awiyar da yace yayi wa manzon Allah aski yayi manzon Allah aski na rage da wata ainihin wato aska a cikin goman farko na zulhijja ma'ana kenan kaga a lokacin umararsa sakina wa fi lafdin wa zalika fi hajjati cewa kuma a shekarar da yakin haji ne to wanda ko zai yi aski a cikin goman farko kafin ranar goma ga wata to alama ne akan yayi tamattu'i dan sai in tamattu'i kai sannan zaka yi sa'i haka yi aski idan ku kirani ne zaka yi dawafi ne ga ɗakin Ka'aba kawai sai ka jinkirta sa'ayi ko da ka yi sa'ayin a lokacin ba za ka yi aski ba a lokacin don inda ka yi aski to sai ka cire haramunka sai ce wa za min ma an karahun nasu ala mu'awiya wannan riwaya malamai sun yi inkarin ta ga mu'awiya wa hu fihi malamai suka ce akwai kuskure a cikin ta wa asabahu fihi ma asaba ibn umara fi qawlihi aka ce yayi kuskure irin kuskuren da Abdullahi dan Umar ya yi da yace innahu i'tamara fi rajabin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umara a Rajab mun ji wannan a baya ko fa inna sa'iral ahadithi as-sahihati al-mustafidati min al-wujuhi al-muta'addida kullaha tadullu ala annahu sallallahu alaihi wasallam lam yahilla min ihramihi illa yawmun nahari illa yawman nahari domin ku sauran hadisai da suka zo da yawa ta fuskoki da dama dukkaninsu sun haɗa kan tabbatar da cewa manzala sallallahu alaihi wasallama bai wawware ihraminsa ba sai ranar goma ga wata walizalika akhbara an nafsihi bi qawli haka shi kanshi manzon Allah da kanshi ya bada labari akan kanshi yace walaula anna ma'iyal hadiya la ahlaltu da ba dan ina da hadaya ba da na warware ihramina wa qawluhu da fadin sa da yake cewa inni suqtul hadaya wa qarantu fala uhillu hatta anhara lalle na koro hadaya shi yasa ne kirani da ba dan haka ba da ni ma na warware ainihin hadaya haramata yanzu ba zai yi na warware ba har sai na soke dabbata wa hadha khabarun an nafsi kaga wannan ba da labari ne manzo Allah ya game da kanshi fala yadkhuluhu al-wahmu wal wannan ba da labari akan kanshi din bai yiwa a ce akwai kuskure a ciki ko kuma rafkanuwa bi khilafi khabari ghairihi anhu sabanin magana da wani ya ba da labari akan shi manzo Allah dan sallallahu alaihi wasallama la siyama khabaran yukhalifu ma akhbara bihi an nafsi musamman ma wani ya ba da labarin da ya saba wa labarin da shi manzon Allah ya faɗa akan kai wa akhbara anhu bihil jammul ghafir kuma aka samu tarin mutane da dama su sun bada labari akan haka annahu lam yu'khadh min sha'rihi shay'an lam ya'khudh min sha'rihi shay'an cewa sam bai aske komai a gashin shi ba la bi taqsirin wala halakin ba bai rage ba bai saisaye ba bai kuma yi aski gaba ɗaya na ah, talkwabo ba wa annahu baqiya ala ihramihi hatta halaka yawman nahari kuma ya tabbata akan ihramin sa har yayi aski ranar goma ga wata wala allah muawiyata qasara an ra'asihi fi umrati rana ta tayi muawiya na bada labarin yau manzan Allah wannan askin ne a umara ta rana fa innahu kana hina idin qad aslama domin manzan Allah Na muawiya ya riga ya musulunta a wannan lokacin sun nasiya to sai kuma ya manta da ba bada labari fa zanna anna zalika kana fil ashr sai ya zo ya ɗauka cewa abin ya faru ne a cikin goman farko na shekara aikin hajjin bankwana wannan kuma yana faruwa ga mutane ya zama waƙi ake ta faru da kai bayan tsawon lokaci sai ka manta shekara ko watan ko kwanan watan ko cikin wani lokaci ne wace ya ce yanzu wani da ya rasu shekara goma shida bakwai takwas ashirin sha biyar sha uku kana da alaka da shi ko wani abu da ya faru da kai kamar aure ko samun wata wani ci gaba a rayuwa ko ta ɗaukaka amma yanzu ba za ka yi ba da labarin keke da keke ba sai ka kana rawar baki game da shekaran ko kwanan wata da haka wannan abu ne a ɗabi'ance yana faruwa kama na siya bin umara na umarahu kanat ha fi zulqa'adati kamar da Abdullahi da Umar ya manta cewa gaba ɗaya umarorin da manzan Allah ya yi dukkaninsu a cikin zulqa'ada ne wa kala sai ya ce kanat ihdahunna fi rajabin abdullahi da umar yace ai ɗaya daga cikin su a rajab ne wa qad kana ma'ahu fiha kuma fa da shi akai wannan umara wal wahamu ja'izun ala man siwar rasuli sallallahu alaihi wasallama rafkanuwa da bankaura abu ne da yake ya halasta ga duk wanda ba manzo Allah ba a ce yayi duk wani mutum zai iya samun rafkanuwa ko wani kuskure fa idza qama ad-dalilu Alayhi sara wajiban idan aka samu dalili ya tabbatar da cewa wannan rafkanuwa ne to sai a ce dole ita ta faru dan dama abu ne mai yuwar faruwa to sai aka samu dalili akan cewa wannan zancen rafkanuwa ne to dole a tabbatar da rafkanuwa ne kada a ce a aiwa ne dan dama shi abu ne da zai yiwu a ce ya kuskure to yiwuwar kuma sai ga ta ta auku da dalili na karara sai a ce to tabbas wannan kuskure ne wa kad kila wasu kuma sun ce inna muawiyata la'allahu qasara an ra'si baqiyata sha'rin lam yakun istawfahu al-hallaq yawm an-nahri tayyu muawiya ya aske wa manzon Allah ragowar gashin da wato wanzan bai kwashe shi duka bane ranar sallah fa akhadahu muawiyatu alal marwa sai muawiya yazo ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana dawafi a marwa bayan ya gama dawafin yazo yana addu'a sai muawiya yazo ya aske wannan ragowar gashin zakarahu abu muhammad ibn hazm ibn hazm ya kawo wannan fuska wa hadha aidan min wahmi wannan ma yana daga cikin bankaurar shi ibnu hazmin din kokarin nuna cewa in ma har ya faru to bayan da manzon Allah ya yi ifada ya zo yayi sa'ayi a safa da marwa ya gama wanzan ya mai askin da ya mushi to sai zama wanzamin ya bar ragowan gashi to bayan da manzon Allah ya gama dawaful ifada ya gama sa'ayi ya tsaya a marwa yana addu'a da sauran mutane sun suna mushi tambayoyi a inda yake cewa if wala haraj if wala haraj din nan to a wannan lokacin ne muawiya ga a akwai ragowar gashi sai ya nemi izini sai ya aske mai sauran gashi to wannan taujihin ibnu hazmin ya kawo shi a cikin hajjatul wada kuma ya ambace shi a cikin ainihin muhalla shine malam yace wannan mana daga cikin kurakuran da ibnu hazmin yayi fa innal hallaqa la yubqi ghalatan sha'ran yaqsuru minhu adabi an ce wanzami baya rage wa mutum wani gashi in yazo yin aski da sunan kuskure adabi an ce wannan baya faruwa sai dai kai dan gayu ne ka ce maka ciko amma a ɗabi'ance wanzan bai barin wani gashi da sunan kuskure sai dai kai dan gayu ne ko kai dan fulani ne za a maka toliya kuma duka ba kyau yana daga cikin tagyiru khalqillah babu kyau an hana ba daidai bane a yi aski a bar wani wuri a rage wani kamar yadda ba daidai bane a aske gemu a rage shi a bar wani waje ya fi waje a aske saje a bar na ƙasan haɓa duka gemu ne kuma gemu duka ake barin shi ba a askewa aske shi na daga cikin tagayyuru khalqillah kuma babban zunubi ne fasikanci hatta Abdullahi dan Umar da aka ce yana kama gemun shi kamu guda Bukhari ya ruwaito sai ya aske abin da ke ƙasa. yana yin haka ne su ɗaya a shekara in ya je aikin haji shi a tunanin shi askin da ake na aikin haji ya hada da hadda rage tsawon gemu amma sai ya kama kamu ɗaya to kaga shi na shi ya kai kamu ɗaya mu yanzu mutum da yake da kamu ɗaya, ai sai an bincika nan da kasashen mu na bakakken fata tukari ko yawa da aka gemu barin shi ake jama'a ya sakata ya wala mu ji wannan fasikanci ne me ma'ana fasikanci sabo ne mummuna kuma me yin shi falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna kama ne da mata kama ne da yahudawa sannan aikin shaidan ne da yace wala amurannahum falayughayyirunna khalqallahi sai na dinga sa su suna canza halitta Allah amma kaga mutane ba sa ganin shi ma matsayin laifi suna ganin ma malamai suna halasta musu da hanyar ah, fatawoyi na ƙarya da son zuciya abin bakin ciki kuma adha wa haza, min hadha hadda ahlus sunna hadda malaman da ake ganin malaman ahlus sunna ne kowa sai ya biya gemun shi wayo da dabara ya caccanza ya gyaggyara wai dan kada ƴan duniya su ganshi wai da gemu haka da gazaza wai su mai dariya wai dan kada in yaje neman wata sabuwar mata da zai aura ta gan shi da gemu ta ce ya tsufa to duk matar da ba ta son ka saboda kana da gemu ba matar da ya kamata ka aura ba ce tun wuri ka gudu ka ba ta waje wannan shaidani ya ci jama'a dole ta ce maka ni dai gaskiya gemun ka yayi yawa in dai kana son mu shirya ka dan dinga gyarawa mana to wannan wannan batacciya ce da ka bata kai ka bata abadan ina fata mun gane wannan jama'a kowa ya bi gemun shi yadda Allah ya halice ka kowa inda kai musulmi ne wanda kuma kake takama ka san manzala sallallahu alaihi wasallam ka duba ga irony na yan dariƙa jama'a wato abun ban dariya da ban mamaki sun fi kowa tutiya da kaunar manzala sallallahu alaihi wasallam tutiya in court cika baki kawai da'awa fariga amma kuma ba sa barin gemu aske shi suke wani duk sati sai ya aske gemu abin mamaki kuma in yasi da suke yawo da hoton shi kuma yana da gemu wani rigo Allah shi kuma da gemun shi mutawaffir ok sai an kai shekara arba'in ake bari duk waɗannan da muke ganin su ba gemu yanzu under 40 ne dama iko Allah <laughs> wai sai ka da ƙariya ko to duk wanda ka gani shi ɗin nan bai ba ba kenan kaga yau kanshi tambari a ce shi cewa shi kazzabun ne ashir duk magana da ya faɗa ka a karɓa kenan ko ya ce yana ƙaunar manzan Allah ba za a karɓa ba dan me sai a ce saboda baka tsaye da gemu ba kuma kun ce wanda bai tsaye da gemu bai tsaye da gaskiya ba kenan alama akan ni ba na faɗin gaskiya shine ni ba na da gemu na aski in Allah ya ka giri shikenan sai ka kura yadda Allah ya ka giri haka mai kama da yan mata shikenan kai tayawo haɓaka kamar dutsen guga amma dai ka je kullun kana kwakula kana kwakula to wallahi jama'a wannan ba karamin laifi bane fa mutane suna istisgarin shi ne saboda ya zama gama gari hatta jami'an tsaro jama'a ya kamata a hukumanci a gyara wannan don ina a duniya ana barin jami'an tsaro suna barin gemmansu har amerika tushen iskanci da fasikanci kenan a bincike na zamani na ilimi an tabbatar da gemun yana da amfani aske shi na da matsaloli da aka suka ce su ba jami'an tsaron su cika barin gemu amma munan za ka ga da sojoji da yan agaji da yan banga da yan kowa wani ma jami'in tsaron karya ne bai da wani training amma sai kawai shi ma ya dinga aske gemu wai shi ma jami'in tsaro ne kuma sai a bagga shin baki to kaga wannan fa badala zina zalamu qawran qawlan ghayra allazi qila lahum kenan a takeice wanzan jama'a a al'adance ko in ya maka aski ba zai ba maka gashi ba sai in kace ba maka toliya ko kuma irin na na yan gayu to dan haka yace wannan wahami ne wa qad qasama sha'ara ra'asihi bainas sahaba kuma ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba gashin kanshi ga sahabbai fa asaba aba talhatin aba talhata ahad ash-shaqain abu talha ya samu rabin gashin gaba daya wa baqitu sahaba iktasamu shaqqal akhara su kuma sauran sahabbai suka suka raba dayan rabin kamar yadda zo a cikin riwayar tabbatacce a cikin sahih muslim cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira aka mishi aski da aka mai aski sai aka fara aske bangaren dama to da aka aske sai dinga rabawa wannan gashi kwaya biyu kwaya ɗaya kwaya uku kowa abin da Allah ya huwace mishi abin da raban shi ya rantsi da aka yi sauran ɓangaren gaba ɗaya sai manzo Allah ya ga ya ce aina Abu Talha ina Abu Talha ya rugo a guje gani ya manzo Allah sai ya danka mishi duka shine yake da ainihin wato abin da yake ce mallayan shi ya kenan ko nasibul asad ya samu rabon zaki kenan in zai yi a fasara haka da Hausa wa sha'arata wa sha'arataini wa sha'arati wani a bashi daya wani a bashi biyu wani a bashi uku kowa dai haka wa aidan fa innahu lam yas'a baina safa wal marwa illa sa'ayin wahidan wa huwa sa'ayul awwal sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi sa'ayi tsakan safa da marwa ba sai kwaya ɗaya shine na farko lam yas'a aqiba tawafil ifaba, bai yi sa'ayi bayan tawaful ifaba ba sa'ayin shi da na farko ne bai yi sa'ayi bayan tawaful ifada ba duk wannan maganganun ibnu hazm ne muke karantawa wala atamara ba'adal hajji qat'an kuma bai yi umara bayan aikin hajji ba gaba daya fa hadha wahamun mahdun yace wannan tsaba ragen kuskure ne wakila yace kuma an ce hadha isnadu ila muawiya waqa fihi ghalatun wa khata'un wannan isnadi zuwa ga muawiya an samu kuskure da rafkanuwa a cikin shi akhta'a fihi al-hasan ibn ali hasan dan aliyu yayi kuskure faja'alahu an ma'amarin an ibn tawus ya sanya shi daga ma'amar daga kuma ibnu tawus wa inna ma huwa an hisham ibn jubair an tawus nabi nan ba an ibnu tawus ba an tawus din tawus ibnu abi kaisan zakwan wa hishamun yace kaga dai hishamu da'ifun yana da rauni wannan duka magana ibnu hazim ce da take da lakhbata a cikin ta wannan magana da ta karshe cewa hishamu da'ifi ne hisham ibn jubair al-makki gaskiya saboda Allah kuskure ce hisham ibn jubair al-makki sunansa kenan bukhari ya fitar da hadisinsa da muslim da al'imamun nasa'i ibn hazmin ya ce saduƙun lahu auhamun haka ya faɗa a cikin takaribu tahdib al-imamul bukhari ya fitar da hadisi ƙwaya ɗaya gyal daga wannan malamin shine hadisi a cikin akhbarul anbiya kitabu ahadithil anbiya na kissar nan da aka ce uh, annabin Allah Sulaiman dan Dawud ya yi alkawarin zai sadu da mata daga cikin koyanginsa guda ɗari cikin dare guda su haifan mashi sojoji runduna guda sai ya manta bai ce in insha Allahu da ya je sai dukka wannan jima'i da ya gaba ɗaya sai a banga sai kwaya ɗaya ta ɗauki ciki ita ma sai ta yi ɓari ta haifi rabin mutum kamar yadda aka ce wato mutumin da bai halitta shi bata cika ba wannan hadisin bukhari ya fitar da shi ta hanyar Hishamu ɗan Jubair al-Makki to kamar da muka ambata a kwanakin baya cewa akwai wasu a take-take da musamman al-Imam al-Bukhari yayi a cikin isnadojinsa da riwayoyinsa waɗanda suke nuna ƙwarewar da Allah ya mishi ya ɗaran masa'o'insa game da ilimin hadisi shine akwai mutanen da yake riwaya daga gare su zaka tarar suna da matsaloli musamman matsalar ta shafi bid'a kamar shi'anci ko nasibanci ko abin da ke da alaƙa da irja'i ko kadariyanci akwai su waɗannan masu bid'o'i sannan wanda suke da matsalolin tadlisi ko suke da ainihin ikhtilati a ƙarshen rayuwarsu ko suke da auhamu ko suke da ainihin wato riwaya ta manakiru duk akwai irin waɗannan mutanen amma bukhari yana intiqa daga cikin abin da yake abin da suke kira suna intiqa shine yana tace hadisan ya ga wanne ne suka dace da fiqat sannan yana muqarana shine sai ya gwama su da wani ba zai kawo hadisan su su kadai ba sai ya gwama su da wasu sannan kuma yana tajannubin hadisan su da suke magana akan usul na addini tsarki sallah azumi zakka aikin haji tauhidi da ire-irensu sai ruwaito riwayoyin a cikin abin da ya shafi tarihi kamar irin nan abin da ya shafi wata falala can daban wadda ba asali ce a shari'a ba abin da ya shafi wata kissa ko kuma ya ki kawo hadisan su marfu'ai ma gaba daya zai kawo hadisan ne mauqufai ga wasu daga cikin sahabbai ko wasu maganganu na tabi'ai ko fassara wata kalma a cikin wani hadisi ko fassara wata aya waɗanda ko da daga baya ya bayyana kuskure ne ba zai shafi asalin addinin mutane da ya ɗauki alkawarin cewa babu komai a je a Allah da wannan karatun ba duk waɗannan ba ka gane su kuma sai ka mu'amalanci Buhari da shuruh ɗinsa da rijal ɗin shi mu'amala mai daɗewa jama'a kamar yadda ka san bakanike da ya daɗe yana gyaran mota akwai gyaran da an zo ba sai an buɗe inji ba akwai abin da shawara kawai zai baka akwai abin da zai ce maka kawai a canza man da ake juye ne akwai abin da cewa zai kawai wannan mota a daina barin ta tana kwana da kwanaki ba a womin dinta yayin da idan dan jigari jigari ne kuwa Allah Allah yake ka aje mota ka kawai bude ta hala ma ya bata maka wani abu dan so yake kawai ka ga cewa yayi aiki da yawa wanda zai samu kuɗi a hannunka ba haka bane duk in kana kai gyara gun ana ba a faranti a suna maka gyara sai ka samu wannan matsala wata na za su ce maka full form abin da bai kai haka ba wata rana su balla maka faifan kulot haka dai za su ta maka barna suna trial and error to akwai mutane da dama yan cira ne akan hadisi da suke ba bukhari irin wannan hawan kawar ina fata mun gane amma malamai muhaqqiqun in ko muka ce muhaqqiqun muna nufin muhaqqiqun baina qausai ka ɗauka irin su Muhammad Nasir Albani in ka karanta muktasar ɗin da Sahih Bukhari anan ta bayyana cewa waye Albani wannan littafin kadai yana bayyana wa duniya ilimi waye albani game da sanin rijal da sanin sirrorin sayul bukhari akwai wasu lafuzza da kawai albani ya ciccire su waɗanda cire sun kuma bayan ya ce babu kalmar da ta faɗi cire sun yana nufin ba sa cikin usul na abinda da bukhari ya ruwaito kamar misali lafazin cewa ko da da sayyidina abubakar yake cewa law mana'uni ainakan in suka hana ni wata yar batala kanu adduna hali rasulillah albani ya cire wannan saboda wannan da bukhari ya kawo shi sai kawo kuma riwaya law mana'uni ila eh, eh, eh, iraqan sorry iqalan inda za su hana ni randi igiyar ɗawar dabba sai ce wa hadha ashbah wannan yafi kama da daidai to kaga kai ka karanta ne kai ka wuce haka da ya zo lafazin ainihin a cikin iktisar sai muslim da yayi lafazin a hadisin waiha ammarin taqtuluhu alfi'atul baghiya kaje karanta gani ya cire qatiru ammarin wa salibuhu finnar saboda shi ma wannan wannan maganan finnarin na akwai maganganu da akai su irin waɗannan ayyukan da albani yayi suna tabbatar da wane ne shi a ilimi shi yasa mutane da suke zagin albani nasiruddin kamar da abin nan wannan yake fada a shaibani a cikin tarihin da ya na albani ya ce mutane sun rabu zuwa gida uku game da mala albani muhammad nasiruddin akwai masu guluwi wajen ƙaunar shi waɗanda kan jahilci suka kaunace shi kawai sun ji ana cewa albani malamin hadisi albani malamin hadisi kuma suna son hadisi ba su san waye shi ba ba su karanta tafan shi ba ta yi koda sun karanta bai wuce talhisu fatus sala bai wuce eh, talhisu kaza irin ƴan kananan ne haka ƴan wuraiqat manzatu suna fil islam sun dan saurari wani kaset ko wani dan matsayi akan youtube shikenan sai kawai su fara aran gama da mutane akan albani sai suka ja mushi bakin jini sai a ce ai haka yake shi sai kuma masu jafa'i daga cikin ƴan bid'a da batattu da masoya zuciya da mahasara da akwai su akwai zunzurutun ƴan bid'a irin su kausari akwai batattu waɗanda suke dama can ɓatattu ne ba akan tafarki na kwarai suke ba suna nan da yawa akwai mahassada malamai malamai ne amma suna mai hasada irin su Ismail al-Ansari Allah ya gafarta mishi irin su Malam Bakar Abu zai Allah ya gafarta mashi. waɗannan malamai ne amma hasada ta bayyana a cikin ayyukan su da maganganun su game da albani Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su malamai ne na sunna akwai kuma 'yan bana bakwai masu zangayi irin su Muhammad Hassan irin su ainihin wancan na misra don muka yi magana ran na akan shi abu suhaib mai sunan shi amru abdulmu'in salim irin wancan na kasar eh, eh, abin nan eh, na kasar Irakin can mai sunan shi namanta sunan shi mai littafin siran nan gazali waɗannan duka su kuma ba su kai albani ba amma suna da zangayi akan akan shigar shi to ka hada da na namu nan local malaman mu in sun tabbata malamai to su ma ka sasa a cikin wannan karabka in sun tabbata malamai don wasu su ko littafi ma irin wannan mara wasali eh, eh, da ƙyar suke karanta shi to sai waɗannan suka zama su ne ala na ƙidin da masu tsabar ƙauna makauniya da masu tsabar ƙiyayya makauniya as'adun na su ne na tsakiya wanda suka sha karatu a gaban mala albani ko a kan littafan shi ko suka nazarci abin da ya karantar suka iya za ka su kuma suna da insafi game da shi daga cikin 'yan uwan shi malamai irin su bin baz irin su Muhammad ibn eh, Salih al-Uthaymin irin su ah, Matar Zaharani irin su malam ainihin madkhali a yanzu da suke raye irin su Suhaimi in ka karanta wannan littafin zaka ga Shaibani duka ya haka hakaito ganganun su na yabawa Albani kuma ba ka rasa su suna saba mushi ya saba musu wanda dabi'a ce wannan ta rayuwa sannan kuma sai sauran malaman duniya da sauran dalibai da sauran tawaga ta daliban ilimi waɗanda duka a yanzu babu wanda ya isa a yanzu a raye sawa'un ya yadda ko bai yadda ba ya ce wai shi ba ruwan shi da albani inda zai magana hadisi da akwai masu irin wannan tutiyar ha nan kasa akwai su su ba sa son a sun ce hul albani ko hul albani saboda wani sun yaka suna ganin kamar ba sa dosanowa daga asali sun fi su haɗe kawai da su ibn ba da su ibn hajirin da su zahabi da su al'imamu ya hayar saji da su wani da su wani da su wani to wannan wani nau'i ne shi ma na mukabara na girman kai shi ma nau'i ne na girman kai da mutum ya kasa gane matsayinsa to shine ire-iren waɗannan abubuwan jama'a suke bayyana muhaƙiƙai kamar albani da muka faɗa muhaƙiƙi ne akan wannan harka in ka ɗaga kuma sai ka sake ɗago wani malami kamar muhammad ibn ali shaukani za ka ba shi wannan martaba sai kuma ah, al'imamul hafiz ibn hajirin sai irin su al'imamu zahabi da ire-iren malamai da suka kai irin wannan karabka to su ne suke iya tunkarar duniya da maganganu akan waɗannan masailin ina fata mun gane jama'a game da yaya bukhari yake mu'amalantar isnadoji tabaqatu na malaman imam al-bukhari suna raba su zuwa gida biyar sannan a ciki in an raba su akwai waɗanda suke shuyukhul ladina aktsara anhum waɗanda yawaita riwaya daga gare su irin su Abu Asimin Nabil irin su ainihin wato Musa bin Isma'il at-Tabuzaki irin su Muhammad ibn Maslamat al-Qanabi Muhammad ibn Yusufa at tinisi ga sunan da yawa su irin su Musaddad irin su al-Madini Muhammad Ali ibn al-Madini ta makamantan suna nan da yawa waɗanda saboda yadda yake kauna hadifansu yakan yi ma nuzuli ya ruwaito hadisansu wasita akwai akalla mutum talatin da uku zuwa da biyar da bukhari ya musu haka wanda ya roto hadisan su kai tsaye malaman shi ne su ahmad ibn hanbal da makamantansu wata rana kuma sai ruwaito daga wasu ɗalibai sa'o'in shi zuwa ga waɗannan malaman yayi nuzuri akwai kuma ɗabakar da ba wannan ba akwai ɗabakar da ba wannan ba haka har guda biyar sannan a cikin tsakankanin isnadojin akwai duk waɗannan tarkatarka an shiga an fita kanikanci ne ba kankani ba jama'a ina fata mun gane to shi yasa kamar wannan mutumin yanzu kaga Bukhari ya fitar da hadisin shi kwaya ɗaya ne gyal kwaya ɗaya gyal akwai waɗanda kuma zai fitar da ɗan dama amma zai yi intika'i shine kamar wancan da muka faɗa nan Khalid ibn Makhlad Bukhari ya fitar da su da ɗan dama amma yayi intika'i yayi intika'i har akwai na hadisi kwaya ɗaya da muka yi magana wanda zahabi ya yi ishara a kan shi game da cewa wannan ba dan ya shigo cikin bukhari ba da an lissafa shi daga cikin manakiru dan malamai sun ce yana da manakir shi wannan malami khalid ibn makhlad haka akwai wanda zaka tara dan bid'a ne khawariji ko murji'i ko har rafidi akwai kaman abbad ibn yaqub ar-rawajin ash-shami wannan rafidi ne mai zagin salaf amma ya da hadisi kwaya ɗaya a cikin bukhari bukhari ya kawo shi makarunan bigari har zahabi yake cewa ban san me yasa bukhari ya halasta wa kanshi riwaya gun wannan dan bid'a ba domin ya kasance har an kazo majalisin shi sai ya maka jarabawa zai ce wake ruwa Allah algatu malam to me kake nufi ya ce ai akwai wanda Allah ya wakilta ya zubar da ruwa kuma makaho ne ce to wane ne algatu malam ya ce aliyu ce to algatu malam sai ai shiru sannan yana dauke da wata wuka algata mala wannan wuka fa sai ce wannan na aje ta ne dan in mahdi yazo in shiga cikin tawagar shi a yaki da suka cuci jikokin manzo Allah irin wani mangane yake fada kullun a cikin majalisin sa har wasu dalibai suka taba mishi wani tsageranci sai da suka gama koyon karatu tsab za su tafi sai ya ce wa ke zuba da ruwan sama sai suka ce muawiya da amur dan as sai suka ruga da gudu sai ya ce fasikai a kama munusu <laughs> to wannan yanzu kaga dan bid'a ne amma yana hadisi a cikin bukhari Allah shi kyauta sai malam ya ci gaba da cewa qultu bayan da muka ji wannan maganganu akan cewa gaskiya saboda Allah ibn hazmin wannan maganganun da ya akwai kurakurai a cikin su duk da ya faɗe su ne a cikin littafin shahadatul wada sai qultu ibn al-qayyim yake cewa wal hadithu alladhi fil bukhari an muawiya qassartu an ra'si rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi mishqasin bi mishqasin walam yazid ala hadha yadda yazo a cikin bukhari asalin matanin mai kyau wanda babu nakara shine nayi wa manzon Allah aski da wata da wata ainihin aska wallazi inda muslimin qassartu ar ra'si rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bi mishqasin alal marwati nayi wa manzon Allah wato aski a marwa da ainihin aska kaga ba a ce fil ushri ba fi ahadi ayyamil ashri ba wannan shine munkarin qari din wa amma riwayatu marrawa fi ayyamil ashr riwayan wanda suka ce fi ayyamil ashr falaysa fi sahihi wannan baya cikin bukhari wa hiya ma'lula tana da illa aw wahamun min muawiya ko kuma a ce akwai kuskure daga muawiya qala qais ibn sa'd rawiha an ata ibn an ata in ibn abbas anhu qais wanda yake wannan riwaya qais ibn sa'd wanda ya rawaito daga daga ata daga ibn abbas yace wannasu yunkiruna ala haza ala muawiya mutane suna ma muawiya inkarin wannan kamar yadda zo a cikin sunan na al nasai da musnadul imami ahmad ibn hanbal yace wa sadaqa qais yace lalle ya yayi gaskiya fa nahanu nahlifu billahi inna hadha ma kana fil ashari yace wallahi mu su malam ibn qayyim kenan muna rantsewa da Allah cewa wannan mas'ala bata faru a cikin goma nan na, farkon watan zulhijja a yakin hajjin bankwana ba za mu ji ƙarin bayani game da wannan riwaya insha Allah daga littafin uh, silsilar da'ifa ta malam albani muhammad nasiruddin Allah gafarta mishi amma shi al-imamu ibnu hajirin da ya zo kan wannan riwaya sai yace ce babu shakka akan wannan riwaya ce shazza tana da shizuzi ko da isnadinta ya inganta sai yace wa yushbihu hadha wahmu muawiya fil hadith allazi awradahu rawahu abu dauda an qatada an abi shaykh al hunnai anna muawiya ta qala li ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam yace kamar irin wannan shine riwaya abu dauda daga qatada daga abi shaykh daga abi shaykh an-nuhai cewa muawiya ya tambaye wasu sahabbai yace hal ta'lamuna anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an kaza kun san cewa manzon Allah ya hana kaza wa an rukubi juludin numuri kun san cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sanya tufafi wanda aka kera shi daga fatar annamir shine damusa kenan ko kun san cewa annabi ya hana haka qalu na'am suka ce eh qala yace ata'alamu fata'alamuna annahu naha an yuqrana baina al-hajj wal umra kun san cewa manzon Allah ya hana yin kirani qalu amma hadhihi fala suka ce wannan kan ba mu sani ba fa qala sai ce amma amma innaha ma'aha to wallahi hani game da kirani din nan tare da waɗancan hanin walakin nakum nasitum sai dai ku kun manta sai ibnu hazm ya ga ibnu qayyim ya kada cewa wa nahnu nashhadu billahi muna ƙara kafa shi Allah shaida inna hadha wahmu min muawiya cewa wannan ma kuskure ne aw kadhibun alaihi ko kuma isnadin akwai wanda ya ƙarya falam yanha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zalika qatu wallahi manzo Allah bai taba hana hada bai taba hana hada ni ba wa abu shaikhin wannan abu shaykhin da aka ce yace shaykhul la yuhtaju wani malami ne da ba a hujja da shi fallan an an yuqaddama ala thiqati al huffaz al a'lami ballantana a gabatar da maganar shi akan tabbatattun malamai mahaddata sanannu wa irrawa anhu qatada wa yahya ibn abi kathir ko da yake qatada da yahya dan abu kathirin surwaito wannan wasmuhu Haiwan, ibn khalda shi shaykhun ɗin can a sunan shi khaywan ibn khalda bil kha'il mu'jama wa huwa majhulun yace kuma abin ba a san shi ba wannan magana ita ce zamu ji ƙarin bayani akan ta yanzu insha Allah daga littafin silsilar da'ifa a takeice cewa da ya majhulun wannan kuskure ne kai tsaye ba majhuli ne. an samu malaman da suka wasaka shi kamar ibnu sa'adin a cikin tabaqat ibnu hibbana a cikin fiqat din shi al-ijli haka a cikin as-fiqat din shi sannan an samu jam'un min as sun yi riwaya daga gare shi dan haka ibnu hajirin da ya yace fiqatun amma dai hadisin da'ifi ne bari mu ji karin bayani daga malam muhammad nasiruddin albani a cikin sulsulat da'ifa a cikin mujalladi na nawa ne wannan na goma kashi na ɗaya gashi a lamba hadisi na biyu. mala albani ya yace naha al-lubsil hariri wa al-lubsil zahabi illa muqatta'an manzon Allah sallallahu ya hana sanya tufa na alharini ya hana sanya zobe ko azurfa amin zobe ko abun wuya ko abin kunne na zinariya sai in an tsaga shi wa an rukubi juludin numuri manzan Allah ya hana sanya tufa wadda aka ƙera daga ainihin wato fatar damusa sawa'un riga za a yi da shi ko siddi ko riga kujera ko makamancin haka wa an shurbi fi alati zahabi wal fidda manzo Allah ya hana shan ruwa a cikin kofin zinariya da azurfa wa an jam'in bainal hajjin wa umrati da kuma hada aikin haji da umara mal albani yace da'ifun wannan hadisi ne mai rauni akhrajahu abu dawuda wan nasa'i al abu dawuda da nasa'i suka fitar da shi shine sai ya fitar da al-faqratu thaniya minhu faqara ta biyu ne kawai wa tahawi fi al-mushkil al-athar haka abu ja'far al-tahawi a cikin mushkil al-athar ya fitar da al-faqratu thalitha gaba ta uku wa ahmadu was-siyaqu lahu da imamu ahmad kuma wannan jeren giyar ta ahmad ce wa tabarani fi al-mu'jam al-kabir haka al-imamu abul qasim at-tabarani a cikin al-mu'jam al-kabir an qatadata an shaykhin an shaykhin al-nuhai qala kuntu fi mala'in min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam inda muawiyata faqala muawiyatu unshidukumullah ata'lamuna anna rasulallahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama naha al-lubsil hariri ina hada ku da Allah shin kun sani cewa manzon Allah ya hana sanya tufan alharini qalu allahumma na'am qala wa ana ushidu fa dhakara alhaditha ala hadhihi watira min almunashadati fi kulli faƙara. ya ambaci hadisin bisa wannan salon na gama su da Allah kun sani don Allah ko ya ce kaza wa jawabuhum bi Allahumma na'am kuma da amsa cewa i wallahi mun sani illa al-faqrata al-akhirata sai gaba ta ƙarshe fa fihi anan suka ce qalu amma hadha fala cewa ya hana a hada aikin haji da umara ayi kirani suka ce wannan kan bamu san annabi ya hana ba qala amma innaha minhunna walakinnakum nasitun sai albani ya ce wa rijaluhu thiqatun rijalu shaykhaini dukkan mazajen amintattu ne mazajen bukhari da muslim ghaira abi shaykhin al-bahani al-hannai wasmuhu khaywan bil mu'jama wa qila ibn khalid ana cewa haiwan ana cewa kuma haiwan wasaqahu ibn sa'd wa ibn hibbana wal ijli kamar da muka ambata warawa anhu jam'un min al-thiqati wa qala al-hafiz wa huwa thiqatun wa amma qaul ibn qayyim al-jawziya yace ibn qayyim ko da yace innahu majhulun kamar yadda muka ji ko yace fa mardudun alayhi za a wurga mishi da wannan magana li mukhalafatihi liman dhakarna min al-a'imma saboda ibn qayyim ya saba waɗannan maganganun waɗannan malaman ka'an wa ka'annahu zahaba ila zalika kamar kace ibn qayyim ya tafi zuwa ga wannan fasaran ne li mukhalafatihi al-faqrata al-akhirata lil ahadith al-mutawatira fi iqrarihi sallallahu alaihi wasallam aljam'a bainal hajj wal umrati min alqarinina alladhina saqul hadiya saboda wannan gaba ta ƙarshe ta saba wa abin da yake mutawatiri cewa manzon Allah ya kyala mutanen da suka zo da hadaya su yi aikin hajjin su kirani mun ji wannan cewa tabbatacce ne to aka samu wani hadisi ya zo garibi ya saba wa wannan abin da yake mutawatiri to zai hayyara malamin hadisi zai tashi cikin rudanin ya za a yi da shi to da ya ga wannan sai laliba ya ga wane ne yake da wata 'yan matsala kawai sai ya yaba mai ce wannan shine matsala wal ina bil umra manzo Allah kuma ya ƙyara masu tamattu'i akan umra su yi ainihin wato tamattu'i ila al-hajj walidhalika qala ibn al-qayyim rahimahullahu fi zadil ma'ad da haka ibn al-qayyim bai fara cikin zadil ma'ad yake cewa wa na nahnu nashhudu Allah anna hadha wahmun min muawiya kamar da muka karanta ko aw kadibun alayhi falam yanha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an dhalika qattu wa abu shaykhin la yuhtaju bihi fadlan an an kaddama ala thiqatil huffaz al'alami wa in rawa anhu qatada wa yahya ibn abi kathir wa ismuhu khaywan ibn khalid bil kha'il mu'jama wa huwa majhul duk mun karanta wannan cikin zadul ma'ad aqulu ni ku albani sai in ce walau annahu iqtasara ala tawhim ina ma da ibn al ya hada ya tsaya akan cewa wahami ne aw takdhibi ko yace ƙarya akai muawiya al-madhkure ne lakana aqraba ila wallahi da wannan yafi mushi kusa da gaskiya min at-tajhil lil fiye da yace ga wani mutum amintacce yace majhuli ne al-mustalzim wanda hakan yana lazimta li raddi aqwalil a'immati biduni hujja tun kuɗe maganganun malami babu hujja wa kana yumkinuhu al-khalasu min dhalika law annahu am'ana an-nazara fi hadha al-isnad wa fi ghairi zai iya fita daga wannan kuncin da ya samu kanshi da ya tsaya ya natsu ya dan yi gaggawa ne da ya natsu da ya ga wata illa daban wadda wadda ya ishara wadda ba illa ce. da ta sa ya gane matsalar hadisi an abi sheikh idan da wajada fihi illatayn da ya samu illa ha guda biyu tughnina tughniyahu min kulli ma dhukira o min kulli ma zakara min at-tauhimi wata tajhili waɗannan illoli guda biyu za su wadatar mishi akan duk abin da ya ambata illa ta farko al'ula an anatu qatada da ya kalli isnadin da kyau zai ga an anan mudallisi qatada ibn di'amata ibn qatada as-suddusi ɗaya daga cikin rijalul kutubu sitta ne ya rasu hijirar shekara 100 daidai tabi'i ne babban ɗalibi a makarantar ibn abin nan Anas dan Malik ko amma mudallisi ne malam Sibt ibn al-Ajami da al-Imamu ainihin wato Ibn Hajar al-Asqalani da al-Imamu ainihin As-Suyuti dukkaninsu sun hakaito maganganu daga al'imamun nasa'i cewa ya siffanta shi da tadlisi ka karanta littafin tabaqatul mudallisi na al'imamu ainihin wato ibnu hajirin da littafin attabiyin li asma'il mudallisina na sibt ibn al-ajami da littafin ainihin asma'ul mudallisina na asyuti to kaga tadlisanci illa ce wadda za ta sa a raunata isnadin to tunda ba a samu wani abu ba sai a sai a celebrating ɗinta a ce to lallai ta ta faru anan ina fata mun gane wannan fala yajidu yace wa ma'lumun anal mudallis la yuhtaju bihi ah, bi hadithihi idza an'ana sanannan abu ne cewa idan mutun ya tallisanci kuma da man mudallisi ne ba a karba idan yayi an'ana la siyama inda ma yadiqu darbu alal bahi musamman idan hanya ta maka kunci kai mai bincike ka rasa wata illa ta a zo a gani fala yajidu fil hadisil munkar illatan zahiratan ghairal an'ana ya duba ya duba bai ga wata illa tabbatacciya ba in bada an'ana sai sai sai ce ita ce matsala wal ukhra daya illa kuma mukhalafatu yahya ibn abi kathir li qatada fi isnadi yahya dan abu kathirin ya saba wa qatada a cikin isnadin fa qala yahya yahya yace haddathani abu shaykhin al-hunai an akhihi himman kaga shi nashi isnadin akwai wannan ziyada wadda sabawa ce anna muawiyah ama hajja jama'an nafaran min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil ka'bati fa zakarahu ba'di faqaratihi wannan riwaya akhrajahu an-nasa'i wa tahawi wa ahmad wa tabarani wa hamman himmanu hadha wannan himmanu ɗin la yudra man ba a san waye shi ba kama qala az-zahabi kamar zahabi ya faɗa fa huwa illatul hadisi wa laysa jahalatu abi shaykh shine illa hadisin ba jahala abu shaykh ba wallahu a'lam Allah ya fi sanin daidai wa inna ma yustankaru min hadha alhadisi abinda za a kyamata a wannan hadisin shine annahyu al minhu wannan nahayin na karke cewa an hana hada kirani an hana hada umara da ainihin aikin haji lima zakarna min mukhalafati lil ahadith al saboda an samu hadisai mutawatirai da suka zo da tabbatar da haka amma sa'irul hadisi fa thabitun min turqin wa ahadith ukhra sauran abubuwan hani game da ainihin sanya alhari ne hani game da sanya zinare muhlaq hani game da sanya tufa wadda aka yi da fatar damusa hani game da cin abinci ko shan ruwa a kwano ko kofin zinariya da azurfa duka waɗannan abubuwa ne tabbatattu gashi nan dai ya kawo maganganu game da su za mu tsallake su dan ba su ne ainihin mahallinmu ba sai wani tambihi da ya ce tambihun ga wata faɗakarwa wa aurada suyuti yu alhadisa bi tamami fi jami'is sagir suyuti ya kawo wannan hadisin cikakke a cikin jami'u sagir wa zada fi akhirih ya ƙara a ƙarshen shi ha an tashyidil bina manzan Allah ya hana a yi ma gida filasta wa ƙara ce rawahu tabarani fil an muawiya <laughs> wannan riwaya ce daga tabarani daga muawiya a cikin mujamul kabir na al-imam abul qasim tabarani wa awrada al fi majma' zawaid bi lafzi an mu'awiyah ibn abi sufyan qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanha anir rukubi ala juludis sibai manzon Allah ya hana yin sutura ko tufa daga fatar ainihin kerkeci wa an tashyidil bina'i ya hana yin wa gida plaster da sikirin, da fenti kenan ko qultu sai nace rawan nasa'i minhu annahaya an juludis siba nasa'i ya ruwaito gaba ta farko ne rawahu tabarani fil kabir wa fihi yazidu ابن Sufiyana ابو المحزم قال احمد ما اقرب حديثه حديثه احمد يتي حديثن شي yana kusa da rauni shine ma'anan ma aqrab hadithu wa qala an-nasa'i matrukun wa da'afahu an-nas malamai gaba daya sun ainihin rawan ta shi da ga ga ce kenan munkara da ka ga cigaba da plaster gidanka kaga je ka ce zaka pambare ta ko qultu qala al-hafidh matrukun ibn hajarin ya ce wannan malami matruki ne abin watsi da haka dai jama'a mun ji waɗannan maganganu daga littafin silsilar da'ifa ta mala albani cewa abin da bai tabbata ba shine hani game da haɗa aikin haji da umara amma sauran duka sun tabbata kenan wannan yana bayuwa zuwa ga cewa maganganun da Ibn hazmin a Ibn al-qayyim yayi anan to babu bukatar sai yayi su shine hadisan da suka zo akan magana akan cewa sayyidina muawiya ya manzon Allah aski a cikin goman farkon wata to wannan ƙarin goman farkon watan bai tabbata ba ƙari ne shazi kamar yadda ibn hajar ya faɗa ko mu kuma ka ce munkari kamar da shi albani ka kata zuwa ga hakan duk da bai faɗa ƙarara ba da haka duk da shi ibn al-qayyim ya rawaita hadisin amma yayi kuskure wajen illar da ya fuskanta wajen rawaita hadisin ba ita ce illar ba dan ya jahalantar da mai riwayan da yake amintacce ne ina fata mun gane wannan hadisin bai tabbata ba abin da ya kawo bai tabbata ba amma abin da ibnu al-qayyim kokarin yayi amfani da shi wajen tabbatar da haka shine abin da yake ba daidai ba ina ganin za zamu saurara anan saboda kan gaba ne insha Allah sai Allah ya kai mu karatu na gaba in Allah ya kai mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته